Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asubahin ranar Talata 29 ga watan Mayu da fatan masu azumi kuma an yi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. a najeriya yayin da ake bikin ranar demokuraɗiyya a yau a karon farko masu fafutuka sun keɓe wata rana domin nuna juyayi kan yawan kashe-kashen da ake samu a ƙasar faransa ta baiwa wani ɗan ciranin ƙasan mali shaidar zama ɗan ƙasa saboda kubutar da wani yaro da ya yi daga faɗowa daga wani bene sannan shugaba trump da prime minister japan shinzo abe sun amince za su yi wata ganawa kafin tattaunawar amurka da koriya ta arewa kanin labaran kenan to a yayin da yau take ranar demokaradiyyar najeriya da kuma cika shekaru uku da kafa gwamnati mai ci wasu na suka wasu kuma na yabo musamman ma wajen yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma fatattakar 'yan ƙungiyar boko haram yayin da a ɗaya gefen kuma ke ganin babu wani abu da gwamnatin apc ta tsinana a cikin shekaru ukun To za a ji wannan da kuma fargar da aka yi a ƙasar Ghana cewa an fi fara jarabtuwa da shan ƙwayar tramadol. Kamar kowace ranar Talata, Ali Musafan Sokoto na tafa da shirinsa na tsaka mai wuya. Za kuma a ji karatun Alƙur'ani mai tsarki albarkacin Ramadan. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. To jama'a Assalamu alaikum. yau take ranar demokuraɗiyya a najeriya shekaru sha tara bayan da ƙasar ta koma bin tafarkin demokuraɗiyyar ko kuma mulkin fara hula hakan ne hakan nan wayo ce ya cika shekaru uku da fara gwamnatin shugaban ƙasar muhammadu buhari 'yan siyasa daga jam'iyyar apc mai mulkin ƙasar apc da kuma 'yan hamayya suna ta tofa albarkacin bakinsu kan wannan rana gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce ba don shugaba Buhari ya karbi ikon ƙasar ba allah kaɗai san inda ƙasar take a halin yanzu a daidai haka ne a jiya litinin a karan farko wasu 'yan najeriya suka keɓe wata rana domin yin juyayi a ɗaukacin ƙasar masu fafutuka da ƙungiyoyin fararen hula daga sassan ƙasar sun ware ranar 28 ga watan nan na mayu domin su kalubalanci abin da suka kira yawaitar samun tashe-tashen hankula a najeriya gwamnatin najeriya dai bata ware makamancin wannan rana ba wacce za a yi juyayin waɗanda suka mutu a rikice-rikicen ƙasar wacce ƙungiyoyin fararen hula suka jagoranta ɗaya daga cikin jagororin wannan tafiya wacce aka wa lakabi da enough is enough a turance wato abin ya isa haka ya ce sama da mutane dubu uku a kashe a wannan shekara wannan sabar fafutuka na zuwa ne yayin da yakin da gwamnatin najeriya ke yi da mayakan boko haram ya shiga shekara ta goma baya ga haka akwai mummunan rikici tsakanin fulani da makiyaya wanda wato da manoma wanda rautanni ke nuna cewa ɗumbin mutane kan mutu a kowane wata a sanadiyarsa. an bai wani dan cirani daga kasar mali da ke zaune a faransa ba tare da izinin zama ba sunan spiderman a turance wato mutumin gizo-gizo aka kuma jinjina mai a matsayin jarumi bayan da ya rarrafa jikin wani bene a birnin paris ya ceci wani yaro da ke reto a hawa na hudu dan shekaru 22 mamadu gasama ya ce lura ya cewa yaron wato rayuwarsa na cikin hadari wani lamari ya faru ne yayin da shi matashin ya je unguwar kallon kwallon kafa a wani gidan cin abinci Gasama ya faɗa wa sashin bambaranci na murya Amurka cewa sun yi wato sun yi odin abinci kenan shi da budurarsa za su fara ci sai ya ga dandazon jama'a a waje. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yaba wa wannan matashi dan cirani yayin da suka haɗu gaba da gaba a jiya Litinin a fadar gwamnati ta elize saboda wannan jarumta da ya nuna yana mai cewa sama abin kwatance ne. Shugaban na Faransa ya baiwa ga sama lambar yabo ta nuna jarumta sannan aka ba shi takardar shaidar zama ɗan ƙasar ta Faransa. da kuma aikin yi a ma'aikatar kashe gobara yayin ganawar su ga sama wanda ya fito daga yankin kayes da, wato daga asalin kasar ta mali ya faɗa wa shugaba macron cewa allah ne ba shi ikon ceto wannan yaran labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump da prime minister japan shinzo abe za su yi wata ganawa kafin taron kolin da aka tsara za a yi tsakanin trump da shugaban koriya ta arewa kim jong-un mun amince mu gana kamun taron koli tsakanin amurka da koriya ta arewa abe faɗa manema labarai a birnin tokyo bayan tattaunawa ta wayar da yi da shugaba trump a jiya litinin sai dai fada gwamnati ta white house bata amsa tambayoyin da murya amurka ta yi mata ba kan karin bayani game da ganawar ta trump da abe kusan amurkawa 34 suka mutu a yankin koriya sanadiyar yakin da kasashen koriya biyu suka gwabza na tsawon shekaru uku trump da abu dai za su halarci wani taron koli na tattalin arziki da za a yi na kasashe bakwai da suka fi karfin tattalin arziki a duniya a canada jami'an amurka da na koriya ta arewa sun haɗu a yankin koriya wanda baya ɗauke da sojoji a ranar litinin wata babbar tawaga daga afghanistan ta kai ziyara zuwa makwabciyarta pakistan a ranar lahadi inda aka tattauna kan batutuwan tsaro da kuma haɗin kai a fannin yaƙi da ayyukan ta'addanci mai bada shawara kan harkar tsaron ƙasar ta afghanistan hanif amtar ne ya jagoranci tawagar manyan jami'an tsaron ƙasar ciki da ministan cikin gida da shugaban hukumar leƙen asiri a wasu taruka da aka yi da shugabannin sojoji da na fararen hula a pakistan bakin sun haɗu da mai ba da shawara kan harkar tsaro na pakistan nasir janjuwa kafin babbar ganawar da suka yi da shugaban rundunar sojin ƙasar janar amara javid bajuwa bangarorin biyu sun amince su ɗauki wasu matakai da za su taimaka wa pakistan da afghanistan rage yawan tashe-tashen hankula da 'yan ta'adda ke haddasawa kamar da wata sanarwa da sashen yada labaran rundunar sojin pakistan ya fitar bayan tattaunawar zargin da kasashen biyu ke jefa wa junansu wajen tallafawa hare-haren ta'addanci a junansu ya jima yana raunana dangantakar da ke tsakanin pakistan da afghanistan a halin da ake ciki kuma taliban ta ɗauki alhakin kashe wani ɗan ƙasar ta afghanistan mai suna gul nabi a ranar lahadi nabi dai shine wanda a ƙashin kansa ya baiwa shugaban amurka donald trump lambar yabo ta bajinta taliban ta kira shi a zaman mai laifi saboda ayyana wannan yabo a wani mataki na dakile sukar da ta biyo bayan kama wasu bakakin fata biyu a ɗaya daga cikin shagunansa a kwanakin baya kantin sai da shayin gahawa ko kuma kofi na starbucks zai rufe shagunansa dubu takwas a amurka a yau talata kamfanin ya ɗauki wannan mataki ne domin ya yi amfani da damar ya horar da ma'aikatansa dabaran yaƙi da nuna wariya a ranar 12 ga watan afrilu wasu bakakin fata biyu a birnin philadelphia suka shiga shagon na starbucks kuma ba su yi komai ba daga ɗaya daga cikin su wato cikin ma'aikatan kantin ya kira 'yan sanda lamarin da ya kai ga aka kama bukakin fatar wannan mataki ya janyo zanga-zanga da zargin nuna da launin fata a ɗaukacin amurka labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zangon a Najeriya inda yau take ranar demokaradiyyar ƙasar kuma ranar da gwamnati mai ci ke cika shekaru uku bisa ga mulki. Kamar dai yadda hakan ya gada wasu na yabo wasu kuma na caccaka ga wakilin Mustapha Nasiru Batsari da cikakken rahoton. A Najeriya a ranar 29 ga wannan wata na Mayu ne ake bukukuwan ranar zagayowar komawa ga mulkin farar hula a ƙasar. inda a gefe guda kuma gwamnatin APC a ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Buhari ta cika shekaru uku cur. Gwamnatin Muhammadu Buhari dai na samun yabo daga wasu 'yan Najeriya da ke ganin ya taka rawar gani wajen yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma fatattakar 'yan ƙungiyar Boko Haram a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Yayin da a ɗaya gefen kuma musamman 'yan jam'iyyar adawa ta PDP ke ganin babu wani abu da gwamnatin APC ta tsinana a cikin shekaru ukun. To amma gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce su aikin raya ƙasa suka sa a gaba ba maganar jam'iyyar PDP ba. A gaskiya bani maganan wata jam'iyya ko PDP. Gama kuwa PDP nan mun yi ta shekara goma sha shida. kuma ni ma na yi pdp kuma maganan gaskiya a faɗe ta ni ba ni siyasa na propaganda amma zahiri mu mun san abin da ke ƙasa mun san abin da president muhammadu buhari ya yi mun san abin da wannan gwamnati muka tara ƙasa mun mun san irin dukiyan da aka samu a baya kuma mun san irin da aka tafi da gwamnati a baya domin mun yi ta banda banna da aka dinga yi duk mun sani dun dai wasu mu Allah ya bamu uh, zuciyar musulunci da imani wasu abubuwan da kuma wasu mutane da ke surutan banza da muke ganin su akan titi ai saboda dai sha'anin yan Najeriya yin Allah Allah ya taimake mu da aka kawo gwamnatin wani APC ina tabbatar maka inda gwamnatin Muhammadu Buhari nan bata zo ba da rashin kuɗin da muka shiga da wani aka a baya in gwamnatin jiya ne da Najeriya ta zama abin ta zama yanzu kowa san da wannan to duk da wannan dai jam'iyyar ta PDP ta ce tana ganin haske musamman a babban zaben da ke tafi a shekara ta 2019 in ji shugaban jam'iyyar a jihar Niger barista Tanko Beji. Kuma mu na'am da irin goyon baya da jama'a ke bamu saboda sun san abin da ke tafiya ana dai jiran lokaci ne Allah kawo lokaci. Me matsayin ku gashi batun zaɓe na gabatowa an ji ku shiru. A ah, to to a ji mu shiru mana. in an ji mu shiru sai me sai mu fito mu karara mu gaya ma jama'a cewa ga abin ka dauka ba mu da wayo ne mun yi shiru su dauka mun yi shiru din bacci ma muke yi ba mu kome na ruwanka yanzu wai dan takara ku ne ba ba ruwanka in lokaci ya kai da zamu mu fitar da dan takara zamu mu fitar da shi Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya To gaida Mustapha daga Najeriya kuma bari mu kada kasar Ghana inda kamar a Najeriya ita ma ta lura cewa matasanta sun fara jarabtuwa da kwayoyi ciki har da tramadol har kilocin kasar sun fara gargadi daga Ghana ga wakilin Murtuan Abbas da cikakken rahoton. yau ɗayan irin ƙwayoyin nan da matasa ke amfani da shi babu ƙaƙƙautawa ne tramadol. Dr. Abdulrahim Salisu angu clinical psychologist ne a babban asibitin Kolibu, sashin masu taɓuwar hankali ya koyi min bayani akan tramadol ɗin. Wanda yake an masa aiki na jiki kafin cin ko a dole an an bara wani gaba cikin jikinka to idan an ƙare Eh, saboda zafin da yake yana tare da aikin da aka yi to ana iya kan baka kamar misali tramadol ka sha yadda zai kashe wannan zafin nan to ainihin magani da ake ce ma tramadol kenan idan misali dokta ya baka paracetamol ya ce ka sha kwayuka goma ne kai ta shan shi biyu da safe da rana da daddare sai kai kana ɗauka ka ɗauki da biyu biyu ya ƙare sai ka je ka sai sabo sai ka zo ka ɗauki ra'ayin kanka kai ra'ayin kanka eh, sai kuma ka koma sakewa mm. ka je ka to zai zo ya kai lokacin da wannan biyun da kake shan nan ba zai maka aiki ba mm. to haka shi kuma tramadol tsoron da likitoci ke ji shine na farko yana duhunta maka kaifin hankali na biyu sai ka ga eh ka jarabtu eh, sai sa baka iyawa in ba ka dauki ba ridwanullah muktara bas. sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Ba mu da a ba mu. Allah ya sa ba kuma gaida Ritwan yanzu kuma bari mu za ku ɗa gefe guda a saurari karatu daga Alƙur'ani mai tsarki albarkacin Ramadan. Adam Mustapha jibrin fi madarasa ta il'ansar islamiyya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم To da fatan an amfana yanzu kuma ga Aliyu Mustafan Sokoto da shiri na gaba. Saka mai wuya. Ai matsalan mu da 'yan adawa na menene? lokacin da ake ɗaukowa kashe mu raba shi ya wuce a yanzu sai ka yi aiki a biya ka sai ka yi noma ka ci amma da zuwa aka yi a baital malin ƙasa a ci ko buhuna da kuɗi ba a kai kayan dala ba shi yasa ai aka ga sanya hanyoyi yaushe ni ina Nijar kai kana Nijar muna raye a ƙasar nan nan aka yafe mu nan muka girma mu 'yan siyasa ne mun san abin da yake kai na kawowa ka gaza faɗin gaskiya ko da kaɗan ci menene ba gaskiya ba cikin wannan duk abin da Asma ne faɗi ba gaskiya bane ne yanzu yana zancen ruwa a garin su babu ruwa jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya shin gaskiya ne shugaban niger na yau yana kokarin yin abin da tanje ya so yi a shekarun baya lokacin mulkin sa na yin tazarce wani sautin muryar da aka bayyana a matsayin hirar da isu bra sakatare janar na kungiyar matasa ta ejn yankin zandar ya yi da wani dan jarida wanda kuma ake ta yadawa yanzu haka ta hanyar whatsapp ne ya haifar da muhawara kasancewar muryar na dauke da kiraye-kiraye ga shugaba isu muhammadu ya nemi wa'adin mulki na uku domin ci gaba da abin da egn ɗin ta kira tabbatar da tsaron ƙasa duk kuwa da cewa wa'adi biyu kawai doka ta yi tanadi. troisième mandat, eh, eh, Batun da zarce wani abu ne da jama'ar Nijar ke ɗauka da matukar mahimmanci bisa la'akari da abubuwan da suka faru a zamanin jamhuriya ta biyar lokacin da shugaba Tanja Muhammadu ya kwaskware kundin tsarin mulki domin baiwa kansa jalolan shekaru uku. Saboda haka mataimakin shugaban jam'iyyar Model Lumana ta 'yan adawa Isu Isaka ke cewa. Kasan shugaban kasa kullum yana cewa shi rejim semi presidential bai amince da shi ba. ya yi so rejim presidential to don haka nan ne an yi tam komi da komi don a samu cikin assembly depute da yawa bai kai a yi referendum ba depute sai su aza hannu bisa constitution su sace article cin nan mai hana a yi cin kasa so uku muna nan muna kallon su sai dai wani kakakin jam'iyyar pnds tarayya mai mulki asumani muhammadu ya karyatar da dukkan wani yunkurin tazarce domin a cewarsa shugaba isu muhammadu ba zai taba saba alkawali ba magana isu guda ce ya yi al'umma alkawali al'umma ya tambayi su ba shi amana sun ba shi. so ɗaya so biyu takardu na ƙasa wanda aka cema constitution sun da duk shugaban ƙasar niger bakin manda ke shi guda biyu ne to su shugaban ƙasa in allah da za shi yi. to Wannan sabuwar magana fa tana bullowa ne yayin da muke nazarin shekaru bakwai na mulkin shugaba Muhammadu Isuhu a maharar da wakilin mu na Yamai Yusuf Abdullahi shirya mana a can Yamai din. a tsakanin manyan 'yan siyasa guda biyu wanda kowannensu yake wakiltar rukunin bangarorin jam'iyyu daban-daban wato asmanu muhammadu na haɗakar jam'iyyun da ke tare da ita gwamnatin pnds tarayya mai ci yanzu da kuma dudu muhammadu da yake wakiltar rukunin jam'iyyun 'yan adawa kuma suna gwabzawa ne kan kamun ludin ita wannan gwamnatin ta isuhu a cikin shekaru bakwai da ta yi kan karagar mulki to kafin mu maida kuka ita muhawara din da ci gaban ta bari mu fara jin ta bakin wasu 'yan Nijar kan wannan mulkin to sunana Abdulkadir Muhammad wanda aka da suna mai dalili namu mutum tara ne ba a cewa goma ne shi a ce duk abin da mutum ya yi daidai ne amma ai mutum in shi shine hasirin iza hasada wato ya san da ƙasar nan Eh, an yi abubuwa na hikima an yi abubuwa na mamaki kuma korafe-korafen eh, da kaga wasu suna yi kamar kudin banza ne suka bar yawo kamar akwai ma'aikatan boge waɗanda yake babu aiki amma kuma ana ɗoka albashi sunana alhaji lawali leje mu 'ya'yan modern fr lumana dama mun yi ta gaye wa'annan abubuwa don ganin take-taken wa'anda ke jagorancin ƙasar nan mun san da dole sai an shigo cikin yanayin da ake cikin su. haka ne to a shimfiɗar da muka yi a makon jiya lokacin da muka fara gabatar da ita wannan muhala din wakilin gwamnatin ta nijar ya jera abubuwa da yawa da ya ce shugaba muhammad isuhu ya samu nasarar kammala su a cikin wannan shekaru bakwai din da yi a kan karaga to amma abin tambayar shine hashi asuma na daidai lokacin da kake ikirarin cewa an samu ci gaba a fannoni daban-daban a mulkin shugaban ƙasar nijar isuhu muhammadu a tsawon shekaru bakwai haji dudu ya kwatanta cewa irin abubuwan da kuka aiwatar ba su ne damuwar talaka kamar wasu gina hanyoyi da dai sauransu. <laughs> Ai bai karyata ba abin da na kai na gode wa Allah kuma al'umma sun saurara. Amma inda nake son shi in karyatar da abubuwan da ke gayawa na zancen hanya yau shugaban kasa Isu Maudu yana magariya. Ya je buɗe hanya daga da magaram magariya magariya faranciyar kin Nijeriya bakin iyakar Nijeriya bakin boda ta Nijeriya. Saboda haka ai malam hausawa suka cewa ga na gaba ake ganin zurfin ruwa mu abinda mun ka sani haɗi kuma mu cika. Amma ana ganin kamar abubuwan da kuka kuke mai da hankali ba su ne damuwa talaka ba. Na ce maka talakan Nijar abinda an damuwar shi ruwa ne. Abinda talakan Nijar ke bukata ruwa na sha. Akwai garin da za ka zuwa nan ƙasar ga sai ka yi meta ɗari shidda da sittin kakin kacin ruwa in ka ɗauki jaha kamar jihar tawa kamar jihar agadas wani kusan iya faranciyar da tawa da kaɗan arewacin da arewacin eh, maraɗi wajen da ƙwaro sai ka yi meta ɗari shidda da sittin ko da hamsin kakin kacin maruwa ruwa na foraji to waɗannan foraji da aka ce ma mici kamar wanda aka yi manya manyan foraji a jayo a gama da gari zuwa gari kamar a ƙoha gari babban gari a ƙoha gari bakwai a ja ruwa a kai masu isuhu muhammadu zakwa shi iko abinda an kai ɗari takwas da shidda saboda haka mu muka san inda ruwa ke sauka saboda da hausa ake cewa mai kai shi ya san ma'azar tsoron shi. Amma ya kwatanta cewa ba a taɓa samun mulkin da talaka ya ji a jikinsa ba. Yo, yo ba za ka hana ba za ka hana ba za ka hana ɗan adawa a cikin wannan lokaci da muke ciki ba shi waɗi haka. Bawan Allah ko da shike lokacin da suka yi mulki su a majalisa suke ba san abin da an kai wajen mulki. Ai matsalar mu da 'yan adawa na ne lokacin da ake ɗaukowa kashe mu raba shi ya wuce a yanzu sai kai aiki a biya ka sai kai noma ka ci sai kai kiwo kiyo ka ci amma da zuwa aka yi a baitalmalin ƙasa a ci ko buhuna da kuɗi ba a kai kayan dala ba shi yasa ai aka ga sanya hanyoyi ya yi zancen hanya agadas a hanya agadas filin sama ta ƙari an samu filin sama tun yaushe kuma an soma aikin nan kowa ya sani sai aka samu matsala ta tsaro ta ɗan dakatar da aiki wannan ba gaugawa ba ne ai mu san ai wannan hanya tunda in bai mance ba na gayi ɗazu mai kai shi na sama a tsoron shi kai ya mance da firaministan ƙasar nan daga jihar agar zai fito kenan a wani waje kan mutane su ce ai gidansu ya zo ya yi adalci shi ke adalcin wannan gwamnati a faro wani waje don kala a gida kakamance da wani lokaci da aka ɗan gudda ta wasa kola ya kamata a ce da magaram an kai wannan aiki sai bana aitawa saboda akwai kokowa gwamnati ta dan gudda ta ce a'a to tun akwai kokowa yanzu aitawa dai a yi da magaram ai kaji ce ce ku da an kai cewa an kai a ai shugaban kasa isu mamadu ya amshe abu ya maido kasar garin su ba a yi da magara ba a kala ba itace kuma suna ya magana ilimi wanda aka kwatanta cewa a wannan milkin ilimi ya taɓarɓare ga yajin aikin ɗalibai da malaman makaranta ai abin da ke bani mamaki wannan shine gwamnatin nan abin da ake ce ma kwallar mal ekwallar mal wadda ke karantar da mushannin lakwal ko da muka zo a lokacin su na ai ilimi lalace lokacin da suka ɗauki contractual babu makarantu ne na horar da malaman makaranta sannan ana ɗaukar yara waɗanda kawai mutum da ka samu birbe ka samu turanci su mun ka sun ɓata ƙasa kacak-kacak babu ilimi yara ba su karatu babu yadda za a yi yaro shi su iya karanta bihi daga cikin wannan wato kana nufin matsalolin da ake fama da su a wannan ƙwarai kuwa eh, gado ne da mun katar da gado ne da mun katar da haji dudu eh, wannan shugaban ƙasar niger isufa muhammadu ba tun yau ba yake kira gare ku yan adawa na ganin cewa kun zo kun kama an yi mulki tare da ku me yasa ba ku zo a dama da ku ilimin da ke gare ku kuma ku kawo ku a gini ƙasa wato babu babbar hasara sai ka ga mutum da riga da wando na mutunci da hular mutunci irin na karamci sai ka iska zuciyarsa ba haka ba ne me nake nufi nan wato farar riga ce daga waje bakar zuciya ce daga ciki miye bakar zuciyar ita ce ta rashin faɗin gaskiyar labarin abin da ake ciki yaushe ni ina Nijar kai kana Nijar muna raye a ƙasar nan nan aka yafe mu nan muka girma mu 'yan siyasa ne mun sa abin da yake kai na kawowa ka gaza faɗin gaskiya ko da kaɗan ce menene ba gaskiya ba cikin wannan duk abin da Asma ne faɗi ba gaskiya ba ne wato rena ma hankalin talakan Nijar misali saboda abubuwan da ya faɗi wani an yi lakku an yi wa an yi an yi an je an je an yi kwalta a kaza an yi kwalta a kaza ya gaza faɗin daidai zance yanda lamari yake menene zancen yanzu yana zancen ruwa a garin su babu ruwa a garin su sai an yi kilo bakwai ake zuwa a sha ruwa shi asuma na. ina kenan ya san garin su nan ƙauyen ƙauyen wani ƙauyen buzu ne yake ya san garin su sai an yi kilo bakwai aje a sha ruwa yanzu wanda yake ganin talakan garin su zai ji wannan firan zai yadda ya faɗi wannan wani ai babban hasara ce shi yasa ce babu babban hasara kamar ka ga mutum kamili ya zo ya faɗi gaskiya ƙarsa farinta saboda san ransa shi yasa muke wahala a ƙasar nan shugaban ƙasar nan yana yiwa yana da labarin abin da ake ciki yana yiwa kai masa labari ake yana yiwa ko shi ma ba ruwansa ne da abin da talaka yake wahala a cikinsa shi ne zancen da muke a yanzu yanzu ya zancen wai yana yana cikin ƙasar da magari yana yana cikin eh, jihar a jihar magari yake ba a garin magari ba saboda yawa garin magari alƙawali cewa zai musu kilo goma a cikin gari na gudurun bai ba an koya shi garin magari zai kalli talakan garin na a irin maganar da ya kasu cika alkawari na yi bakin cikin irin wannan shugabanni. To a gaishe ku malamai. To idan Allah ya maido mu kan wannan shiri a makon gobe za mu so mu ji shin tsakanin gwamnatin nan ta yanzu ta Muhammadu Isuhu da waɗanda suka gabace ta wacce ce ta fi ciwo Nijar ba su suka masu yawan gaske. Sannan me hana su 'yan adawa amsa kiran da shi shugaba Isuhu ya daɗe yana musu na cewa su zo a yawan Nijar aiki tare da juna. yanzu muna godiya ga bakin namu asmani muhammadu da dudu muhammadu da kuma shi kansa wakilin namu wato yusuf abdullahi da ya jagoranci ita muhawara din a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwata a washington dc mun muku lafiya to a gaishe ku to da yake yau ranar demokradiyya ce a najeriya a shirinmu na hantsi za a ji cewa tun da farko dai babban dalilin da ya sa aka guji mulkin soja shine kama karya don haka mutane suka eh, shayar musu da cewa demokradiyya ita za ta ba su yanci su samu walwala a samu ci gaba ta kowane fanni don haka jama'a suka gamsu suka karbi wannan tsari aka yi ta hayaniya da soja har suka tafi. yanzu kuma kana jin ba a samu waɗannan ba. musamman musamman mu kalli wannan gwamnatin da take kai a yanzu. kuma mu kalli manyan abubuwan da take raki. To sai a bi mu a shirin hantsi a ji cikakken bayani yanzu kan ga Mahmud Lalo da labaran duniya amma ko shi din ma a takaice. To yau take ranar demokuraɗiyya a Najeriya shekaru sha tara, bayan da ƙasar ta koma bin tafarkin demokuraɗiyyar ko mulkin farar hula. hakan nan yau ce cikar shekaru uku da fara gwamnatin shugaban kasar muhammadu buhari a daidai haka ne ake ajiyar litinin a karan farko su 'yan najeriya suka keɓe wata rana domin yin juyayi a lokacin kasar masu fafutuka da kungiyoyin fararen hula daga sassan kasar sun ware ranar sha ashirin da takwas ga watan nan na mayu domin su kalubalanci abin da suka kira yawaitar samun tashe-tashen hankula a najeriya gwamnatin najeriya dai bata ware makamancin wannan rana ba wacce za a yi juyayin waɗanda suka mutu a rikice-rikicen ƙasar wacce ƙungiyoyin fararen hula suka jagoranta an baiwa wani ɗan cirani daga ƙasar mali da ke zaune a faransa ba tare da izinin zama ba sunan spiderman a turance wato mutumin gizo-gizo aka kuma jinjina mai a matsayin jarumi bayan da ya rarrafa jikin wani bene a birnin paris ya ce ci wani yaro da ke reto a wani hudu na shekaru 22 mamudu gasama ya ce ya lura ne cewa rayuwar yaron na cikin haɗari wannan lamari ya faru ne yayin da shi matashin ya je unguwar kallon kwallon kafa a wani gidan cin abinci Gasama ya faɗa wa sashin bambaranci na murya amurka cewa sun yi odan abinci kenan sai suka ji wato suka ga an taru ana kallon wannan yaro yana reto shugaban faransa emmanuel macron ya yaba wannan matashi dan cirani yayin da suka haɗu gaba da gaba a jiya litinin a fadar gwamnati ta lsz saboda wannan jarumta da ya nuna yana mai cewa ga sama abin kwatance ne shugaban amurka donald trump ya da prime minister japan shinzo abe za su yi wata ganawa kafin taron koli da aka tsara za a yi tsakanin trump da shugaban koriya ta arewa kim jong un mun amince mu gana kamin taron koli tsakanin amurka da koriya ta arewa abe ya faɗa wa manema labarai a birnin tokyo bayan tattaunawa ta wayar da suka yi da trump sai dai fa da gwamnati ta white house bata amsa tambayoyin da muryar amurka ta yi mata ba kan karin bayani game da ganawar trump da abe wata babbar tawaga daga afghanistan ta kai ziyara zuwa makwabciyar ta pakistan a ranar lahadi inda aka tattauna akan batutuwan tsaro da kuma haɗin kai a fannin yaƙi da ayyukan ta'addanci mai bada shawara kan harkar tsaron ƙasar ta afghanistan hanif amtar ne ya jagoranci tawagar manyan jami'an tsaron ƙasar To masu saurare da takaitattu labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni da CD wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin John Ellison ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.